to masu kallon mu a gurguje kuma ga dambanin tsakanin shi biju na shamsu kanin yemi da kuma na dada biju na shamsu kanin yemi shine mai hula a ka daga bangaren arewa shi kuma na dadan shine mai dogon wando baki jin da ci a baya daga bangaren kudu to masu kallon mu ga dadan nan da bidu sun sha baya sun ja baya sun dawo da gudu sun haɗe wato sun yi rago-rago gashi nan sun ƙara ja baya bijin shi na shamsu kanin yamin daga bangaren arewa shi ma ya ja ga kuma na dada can shi ma ya ja baya ga ɗan sakwata tambuwal nan ya busa musu ga na dadan nan ya taho shi ma ga bijin nan ya taho sun zo ake fili sun haɗe suna fafatawa an ƙara yin wannan ragon-ragon masu kallon mu ga dai wannan dambaran ga wannan dambaran masu kallon mu tsakanin shi na dadan da kuma biju na shamsu kanin yemi su ne suke fafata wannan wasa masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga wannan wasa nan masu kallon mu na bar amadata kallon ga dai wannan wasa nan tsakanin dai bijin na shamsu kanin yami ne ake fafata wannan wasa da kuma na dada kada kumanta manta biju na shamsu kanin yamin shine mai hula daga bangaren arewa shi kuma na dadan shine mai hankici a cikin aljihunsa na baya daga bangaren wato kudu ga wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon mu gashi nan dai masu kallon mu gashi nan kowa yana kokarin samun nasara akan dan uwansa tsakanin shi na dadan da kuma bijin na shamsu kanin yemi masu kallon mu to masu kallon mu to masu kallon mu ga wannan wasa nan gashi nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ana fafatawa gashi nan na dadan ya kai mai duka amma bai same shi ba ga kusan turmin karshe nan tsakanin shi na dadan dai da kuma biju na shamsu kanin yemi masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon mu dai wannan wasa nan masu kallon ga wannan wasa nan dai tsakanin dai shi na dadan da kuma bitu da shamsu kanin yemi ana cikin nan ba kuma sai ga wani damba na tsakanin shi shagon bc da kuma tun da ya shagon inda masu kallon mu ya shagon inda shi ne mai wando taransis baki da ratsin fari daga ciki shi kuma daga bangaren arewa shi kuma shagon bc shi ne mai shine mai dogon wando da fari daga ciki da hankici a bakinsa daga bangaren kudu masu kallon ga dai wannan wasa nan shi ma dukansu dai matasa ne ga shi nan su ma dan ban fadowa yayi on expect tsakanin dai shagon bisin da kuma tun dai shagon inda masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ayya masu kallon mu ga shi nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin dai tun nan shagon inda da kuma shagon bc masu kallon mu ga wannan wasa nan ga dai wannan amma sun rukume ju sauransu wannan wasa nan tsakanin da shi silan kudawan da kuma jiniyo garkuwacin nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon mu wannan wasa nan nan dai masu kallon mu ga shi nan kallon nan dai masu kallon mu masu kallon mu ga dai wannan dambana har yanzu tsakanin shi bidiyo garkuwar cindan da kuma dai silon kudawa

dan sakwata nan kuna ji yana magana jiya mun yi kuskure da mu ka muku dan ban shagon alekan ba da kuma shagon alhazai masu kallon mu to masu kallon mu yanzu dai dan har yanzu dai dan ban shagon alhazai ne da kuma shagon aleka to masu kallon mu ga ba ga wata mamadin nan ya kai mai duka to masu kallon mu ga dai wannan wannan wasa masu kallon tsakanin dai dogon sharif din da kuma bahagon autan mamman to masu kallon ga dai wannan wasa nan masu kallon ga wannan wasa nan ga wannan wasa nan masu kallon masu kallon to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan tsakanin dai dogon sharif din da kuma bahagon dai autan mamman din ake tafafa da wannan wasa to masu kallon mu ga wannan wasa nan to masu kallon ga dai wannan wasa nan masu kallon ga dai wannan wasa nan masu kallon